Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. Shirin daga Laraba na wannan karan ya mai da hankali ne akan su kurkucewar mu'amala da zamantakewa tsakanin matar gida da dangin miji. Galibi dai za a ga matar gida da dangin miji kowa na kuka da juna. Babu mai son kusantar wani kuma ba kasahwai ake ganin shakuwa tsakaninsu ba, ballantana kuma a ji su suna haɗin alheran junansu. Me yasa ba a cika samun jituwa tsakanin waɗannan ɓangarorin ba? Dangin mijin wani lokacin akwai su da gadara. Sukan ganin cewa ta zo ta same su ta hana su rawar gaban hantsi. Za a iya samun matsala daga wajen shi mijin. Halayenmu su ma sun ba da gudunmawa. Su maza ko yaya suke kallon wannan al'amari? a tasu fahimtar me yasa matansu da danginsu ke zaman doya da manja me yasa suke ma junansu kallon hadirin kaji za mu iya fassara shi a san zuciya wannan yakan farowa daga mai gida ne yan uwanka za su zo gidanka ba za su iya wani abu ba amma yan uwan matanka sakewa suke su abin da suka ga dama saboda ka riga ka saki abin da yake faruwa a wannan wuri abu ne wanda yake tsakanin mijin da mata duka akwai baraka yaya wannan batu yake a mahangar masana masu nazarin halayyar dan adam da zamantakewa mace a gidanta fa isasshiya ce ita ce emia chief executive ce ba wanda ya isa ko ya kamata a ce ya zo ginta yana wata iza su kuma yan uwan miji wani ne ba sa so su gani Ku kasance da mu ta cikin wannan shiri na daga Laraba ku ji bayanai daga maza da mata magidanta da kuma masanin nazarin halayyar ɗan adam da zamantakewa. Za ku ji dalilan da ke hana jituwa tsakanin matar gida da dangin miji, kuma za ku ji mahita da shawarwari ga duka ɓangarorin. Bari mu hara da tattaunawar da Muhammad Awal Suleiman ya yi da wasu maza magidanta akan wannan matsala ta rashin jituwa tsakanin matar gida da dangin miji. Ah, assalamu alaikum, ni sunana Muhammad Sagir Usman Abdullahi. Sunana Mustapha Audu, wanda nake zaune a Rigan Juli, Maraba, Masallacin Idi, gidan Biredi mai suna Rich. Assalamu alaikum. Sunana Malam Abubakar Zaria. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Jamil Ibrahim. Bari mu faro da kai Malam Sagir. To galibi me yasa dangin miji ba sa sakewa a gidan 'yan uwansu amma sai ka ga dangin mata sai su bararraje su yi abin da suke so a gidan 'yar uwarsu. Wannan yakan farowa daga mai gida ne. 'Yan uwanka in suka zo sai su shiga wani matsatsi a cikin gida. kuma kana gani ba za ka tsawatar ba saboda me yawancin mu akwai boko ya shiga ciki menene boko kana gani yan uwanka za su zo gidanka ba za su iya wani abu ba amma yan uwan matanka sakewa suke sai abin da suka ga dama saboda ita ce da gida ka riga ka saki komai sai abin da suka ga dama amma naka ba su su yi ba to matsalar dai daga wurin mazaje daga wurin mazaje ne to malam Mustapha Audu ni a nawa tunani kuma a yadda nike hangen abun za mu iya fassara shi a san zuciya kada ka manta malam Awalko, mm. idan kada ki dan wani a gidanka naka idan ya je wani gida ba ka san irin dukan da za a masa ba idan kika ce mata dole danginki ne za su ji daɗi a gidanki gidan mijinki danginki ne kawai za su ji daɗi dangin miji ba za su ji ba to wannan kin sa san zuciya da naki ra'ayi ba mamaki ina ya Allah kina da yaya zai iya auro wata idan ya auro wata naki kannun ne ko yayinki za su je wani gidan ko kuma ke za a wayi gari ki niki gari ki ce za ki je gidan Abinda da kika yi a nan a gidanki in mai kyau ne kin sani kuma shi za ki samu a wancan gidan idan ba mai kyau ba ne kin sani shi ne za ki samu a gidan da kika je hmm. kana ganin daga ina ake samun matsala mafi akasari shine daga wajen mata ake samun matsala wani lokaci kai mai gida ba ka ganin irin wannan matsalolin a yayin da za ka zo za ka ga suna zaune lafiya ana wasa da dariya sai ka fita neman abinci ne matsalar take hmm. mafi ala shine idan mata mai tunani ce mai sanin ya kamata to bai kamata ta sa son zuciya ba Mala Abubakar. Abin da yake faruwa a wannan wuri abu ne wanda yake tsakanin mijin da mata duka akwai ɓaraka. Me yasa na ce haka? Saboda ita mata in 'yan uwanta suka zo to takan ɗauke su da mahimmanci fiye da dangin ka kai miji da za su zo. In kai ka shigo ka samu ga abin da ake ma wani da wani wanda kai baka taɓa ganin an yi ma dangin ka ba. Ai dole ne ka zo ka riski wani abu da ake yi ma danginka in sun shigo kuma dole ne wata rana ka zo ka riski tana ma danginta ita kuma mata so don haka a nan in ka ga baraka a nan ne ya kamata ka gyara in baka gyara ba to abin zai ci gaba ne ta ga cewa ba laifi ba ne don ta yi ma 'yan uwanta ba taimana ka ba kyautatawa na gaskiya mm. to don haka gaba ɗaya akwai laifi both side duka side ɗin guda da matan da mijin to malam jamilu na'am wato da fari ɓangaren zamantakewa akwai taɓarɓarewar zumunci. Zumunci ya yi ƙaranci nesa ba kusa ba wajen zamantakewa. Ya kasance idan mai gida na tare da iyalinsa, da 'yan uwansa, da 'yan uwanta, ba a ba wa 'yan uwansa. muhimmanci wannan haka yake ba ta mm. kula da 'yan uwanshi shi kamar yadda take mm. kula da 'yan uwanta saboda ai ta taso a gidansu ne dama mm. akasari ya kasance ma akwai inda zaka ga mai gida don wata rana yau ya kwanta dama ba a kula mai da danginsa iyalinsa saboda lalacewa tarbiyya danginsa ba sa kula mai da iyalinsa sai dai ga kusan 99% danginta ne suke kula da 'ya'ya shi yasa za ka ga masu gidaje hankalinsu duk ya karkata a kan matansu na'am to tambaya ta ƙarshe malam sagiru yaya za a samu jituwa da mu'amala mai kyau tsakanin mata da dangin miji in an gyara me za a gyara irin in ka ga abu yana faruwa in ka tsawatar ko da a ce ba a gyara ba za a gyara malam mustapha yaya za a samu gyara to alhamdulillahi gyara shine kusan duka gefen biyu akwai kurakurai kuma idan ana so a gyara na farko dai in ana so a ci nasara shine hakuri, abu na biyu shine kyautatawa su ma dangin mijin duk da na yi magana a kan laifin matan ne mafi akasari to su ma dangin miji wani lokaci za ka ga akwai mai kyautatawa akwai kuma wanda in ya zo ɗan jijji da kai ne a ita kuma zuciya har kullum tana son mai kyautata mata ne wannan shi ne idan muka riki wannan to za a gyara bi izinin lashi abubakar wato wannan batun gyara tsakani da allah yadda za a yi a gyara abu ɗaya ne zuwa biyu wato abin da ke faruwa inda har gyara za a yi ya kasance da matan da mijin suna fahimtar junansu a tsakankanin baƙinsu da suke zuwa ta ɓangaren shi da ta ɓangaren saboda kai danginka an suka zo in ka karɓe su hannu biyu ka nuna mata ga yanda kake zama da su ita ai ba ka kira ta ka gaya mata ba ta gani to haka danginta in suka zo yanda ka yi ma wancan dangin naka kai masu kai ma danginta ko da za ka fita waje ne kai ma nakan daga baya ba akan idanta ba it's all the same yayi daidai to gyaran kawai da nake gani shine za a yi kai ka nuna wa matanka duk irin zaman da za ta yi da 'yan uwanta ta bangaren ta to ta yi tare da naka iri ɗaya shine kawai gyaran malam jamilu gaskiya gyara da za a yi akan hakan yana daga cikin a cire son zuciya dai gyara za a yi kuma a yi gaskiya kuma sai an yi haƙuri in dai aka ce za a yi gyara dangane da zamantakewa sai an yi haƙuri an yi kawaici an cire ido akan abubuwan da duk zai jawo magana kuma in za a yi gyara ana jin kowane ɓangare ne kuma dole in za a yi gyara sai an zauna ba gyara za a ke kawai ana tafiya ana gyara ba sai an zauna kuma sai an yafi juna dole sai an share kurakuran baya ba a da shi in dai za a yi gyara sai an yi haƙuri da juna To tun da mun ji daga maza kan wannan batu na su kurkucewar zamantakewa da mu'amala tsakanin matar gida da dangin miji, bari kuma mu karkata ga su mata mu ji ta bakin su. Abu na farko rashin shakuwa. Idan na ce rashin shakuwa babu ta yadda za a ki haɗa shakuwar 'yan uwan miji ko ƙannensa ko yayinsa da shakuwar da kike da naki 'yan uwan ko ƙannenki ko yayinki. Rashin shakuwan nan yana taka muhimmiyar rawa. Saɓanin ƙanwan miji ko yan miji wanda za ki ga dama ba a riga an shaƙu ba dole in ta zo kuma tana ganin komai aina wannan matar ne ta dinga ɗari-ɗari abu na biyu al'adu a al'ada dama ta malam bahaushe gidan ɗan uwa namiji ba wajen zuwan dangi ba ne saboda wani dalili ne zai kai za ki ga ba ma kasafi aka cika zuwa ba don haka ba za su shaƙu su sake kamar yadda ƙannanta za su yi ba abu na uku sai ɗabi'a idan aka haɗu da matar ɗan uwa ba mai sakin fuska ba sai wani iga kamar ko ɓata rai ne ko kuma ƙin abin ni dai a tunanina rashin shakuwa al'adu da ɗabi'u su suke kawo rashin sakewar dangin miji a gidan yayansa kamar yadda dangin mata suke sakewa a gidan yayansu sunana dr aisha sa'id a tabbas wannan maudu'i mai kyau ne wato halakar mata da dangin mijinta kuma a gaskiya al'adar bahaushe tabbas ta yi tasiri matuka. ni ba bahaushe nake aure ba saboda haka ƙabilar da nake aure gaskiya suna da saukin wannan matsala za ki gama gaskiya su a al'adarsu dangin miji ma su suka fi zuwa su baje gidan ɗan uwansu akan dangin mata su dangin mata ma za ki ga su suke zuwa su ɗarɗar saboda suna gudun kar su jawo wa su magana banda kuma haka gaskiya akwai tabi'a tabbas ta ita matar ina da yan uwa maza su su biyar dukansu sun yi aure mafi yawanci surukan namu mata yan wasu garuruwan ne to gaskiya mun samu canjin yanayi muna da matukar alaka mai kyau da su kuma mukan je gidajensu mu abubuwan da muke yi a gidan jan 'yan mu mata to kuma na wajen su suka riga namu na nan hausawa zuwa saboda haka wanda suka zo din sai suka tarar da wannan al'ada da ake yi saboda haka sai suka bi a kanta to amma ala halin al'adar mu ta hausawa ta riga ta yi shamaki kuma sannan halayen mu su ma sun ba da gudunmawa to wannan abu gaskiya dai ni a tunanina abu na farko da ka iya janyowa shine rashin ɗaukan juna a matsayin 'yan uwa na biyu rashin fahimtar juna wala'alla an sassamu saɓani tun kafin aure a tsakanin ita matar da mijin kun san ɗan uwa akwai nuna damuwa ga ɗan uwan shi sai ma su zo su fi mijin damuwa Wala allah shi ya haƙura ya yafe su kuma wa'innan ƴan uwa sukan tuno abin da ya faru a tsakani da ko a cikin aure ko kafin aure na uku yakan iya zama ƙyashi yakan iya zama hassada duk wannan zai iya kasancewa ta yaya Wala allah miji mai hali ne yau ya zo ya yi aure akan samu wani lokacin ku ga matar shi wannan namiji ta kasance sa'ar 'yan uwansa mata to hakan yakan sosa musu rai su ji ma ta yaya ya haka ne me yasa haka to wannan ya fi ƙarfin tunanin dai mutum amma shi ma yana iya zama matsala sai kuma ƙarancin ilimi duk yana sanyawa. so a gaskiya mafi akasari abin da yake kawo matsala tsakanin matar gida da dangin miji wato na ɗaya za a iya samun matsala daga wajen shi mijin zai iya yiwuwa wani mijin yana fifita matar shi fiye da yan uwan shi so idan har hakan yana faruwa kishi zai iya shiga tsakani su ga kaman laifinta ne ita ne ta zo ta raba su da ɗan uwansu wani lokaci kuma matsalan zai iya tasowa daga ita matar gidan ta iya yiwuwa ko tana da ruwa ko kuma tana hana ɗan uwansu ya kyautata musu to duka yana kawo matsala ko kuma su iyayen Eh, dangin mijin su kuma za su ga kaman yaushe mata zo sun sha wahala da ɗansu amma kuma ta fi su jin daɗi kishi sai ya shiga tsakani a dinga samun matsala amma wasu kuma gaskiya ba haka ba ne kawai dai in ba sa son ka ba sa son ka ne ni ina ganin cewa abin da yake kawo irin waɗannan matsalolin tsakanin matar gida da dangin miji ina ga kamar rashin fahimtar juna ne idan da a ce a tsakanin kowane bangare ita matar gida za ta fahimci dangin miji dangin miji za su fahimci matar gida ni ina ga kamar za a zauna lafiya to amma lokuta da dama su dangin miji sukan ganin cewa ita haka kawai sama ta ka ta zo ta same su ta ya za ta yi ta kane ne ya komi ta hana su rawar gaban hantsi ita kuma matar gida tana ga to ai wannan mijinta ne ya riga ya auro ta to ta ya kuma haka kawai su kuma za su zo su hana ta ita ma rawar gaban hantsi shi kenan ko ina wannan sai ya nasa faɗan wannan sai ya nasa to kin ga ya saka rashin fahimta ne da kuma rashin haƙuri. to amma idan aka zauna aka fahimci juna sai kiga wani lokacin an samu yau da gobe yau da gobe idan ana fahimtar juna sai kiga an zauna lafiya amma fa sai an yi haƙuri wani lokacin rashin haƙuri shi yake kawowa irin waɗannan matsalolin to ni dai a fahimta ta miji yana da babbar rawa da yake taka a wannan bangaren idan ya nuna ma matarsa cewa 'yan uwansa suna da muhimmanci sosai a rayuwarsa idan sun mata abu ya nuna jajircewa da rashin amincewa akan wannan abun sannan idan ita kuma ta yi musu abu nan ma ya nuna jajircewa da rashin son abin da ta yi to ina ga za a samu fahimta sosai a tsakanin mata da dangin miji sannan kuma akwai kishi ba mamaki mijin nan shi yake mai uwansa komai kafin ya aure sai ya aure sai za su dinga tunanin cewa an fa kawo wacce za ta zo a daina mana wa'annan abubuwan da ake mana to za a samu rashin fahimta a tare da juna ko kuma ita ta ce ai shi yake musu fa komai kafin ya aure ni yau kuma gashi ya aure ni anya zan dinga samun abin da nake so to shi ma wannan za a iya samun rashin fahimta a tsakaninsu sannan kuma akwai rashin fahimta wacce baka san daga inda ta fito ba kawai zaka ga dai ba a babu fahimta tsakanin yan uwa miji da matarsa kullun tashin hankali to wannan kuma sai Allah kaɗai ya san yadda za a yi da wannan al'amarin. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron mu a shahin Aminiya da dailytrust.com ko da yaushe ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com trust ko a twitter.com trust Har wa yau kuna iya lalubo shirin daga Laraba ku saurara a Buzzsprout ko a Spotify ko a in Radio ko a Google Podcast ko a Apple Podcast. haka nan kuma kuna iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da rediyon Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Badegi rediyo a kan mita 90.1 a mena jihar Niger, da kuma gidan rediyon amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Niger a kan mita 100 matsakaicin zango. Farfesa Abdullahi Mai Kano Madaki na Jami'ar Bayero ta Kano masani ne a wannan nazarin halayyar ɗan adam da zamantakewa. Ya fara da bayyana dalilan da ke kawo saɓani tsakanin matar gida da dangin miji a mahangar irin nasu ilimin. Shimfiɗa da zan fara ita ce, akasarin maza al'ada irin tamu idan za su yi aure, suke nemo wa kansu matar da za su aura. suke kawo ta gidansu cewa ga wacce na gano ga wacce nake so ga kuma wacce na ke proposing na aura a mafi yawan lokuta rashin jituwa ko rashin karbuwa ko rashin fahimta na faruwa tun daga lokacin da namiji ya ɗauko mace ce wance ce sai ki yan wasa ta kokari su san wace ce a ina take yar gidan waye ya gidan wace ce menene halinta ino daga nan har a zo a fara processes na yin aure to da ƙarshe bayan an yi auren watakila an ɗan samu kurakurai ko saɓani ko rashin jituwa akan wasu ɗabi'u da aka gani ko al'adu da wasu suka yi wadda wasu suke ganin ya so samu su zuciya su dalili na farko yakan samu tushe ne tun daga neman aure kafin a yi aure mataki na biyu bayan an yi aure normally ɗabi'a ko al'ada irin ta bahaushe mace a gidanta sarki ce takan so a mutunta ta takan so a girmama ta takan so ya zama na duk wani abu da ya shafi mijinta ita ke da iko da nuna isa a kai to su kuma yan uwan miji maza da mata idan sun zo su kuma za ki ga wasu suna ƙoƙarin wuce gona da iri ko kuma zaƙewa wajen nuna wa matar ba ta fa isa ba ɗan uwanmu ne yayanmu ne kaninmu ne mun isa da shi mun kuma isa da duk wani abu da yake mallakarsa including gidansa wannan yakan jawo a samu rashin jituwa domin idan kika fahimci bayan da nake magana sarakuna ne yanzu ka haɗu guda biyu da mata da take ganin ita sarki ce ita ya kamata ta yi controlling duk wani abu da ya shafi mijinta da mijinta da kuma yan uwansa take ganin ai namu ne ma ke sai da ya kai wani munzali ma kika san shi har kika aure shi so bai kamata ki nuna mana iko da izza da isa da iya yi akan abin da zamu yi a gidansa ba wannan sai haifar da rashin jituwa abu na uku duk lokacin da mace ya kasance bayan miji ya aure ta 'yan uwansa suka fahimci ko da fahimtar gurguwa ce cewar tana yi wa ɗan uwansu wani abu wanda bai dace ba a matsayin ta na mata wata yiwa da gaske ta'iwa ta fahimtar su to wannan ka iya kawo rashin jituwa abinda da nake nufi wasu lokutan matan ke yin wasu abubuwan da yan uwansu suke ganin ba daidai ba ne kuma kin san su yan uwan miji a ɗabi'ance ba al'adance ba sun fi ganin rashin kirki na matar ɗan uwansu sun fi ganin rashin dacewar duk wani abu da matar ɗan uwansu za ta yi kuma ba kasafai sukan ga haskenta ko sukan ga farinta ko sukan ga eh, kirkinta ba domin su a ganin su ta aure musu dan uwa ta mallake musu dan uwa ta haɗe musu dan uwa ita ke gaya musu me zai yi ita ke faɗar duk wani abu da ya shafi rayuwarsa wanda kuma sukan manta da cewa mace fa mace ce mace mace ce matar mutum matarsa ce kuma kusanci kusanci ne kuma zai wahala a ce wata ta zo ko wani ya zo ya shiga tsakaninsu su wannan yakan sa a samu waɗannan ƙananan rashin jituwa wasu lokutan manya-manyan rashin jituwa da kuma saɓani tsakanin mata da 'yan uwan mijinta sannan farfesa ya haɗu abin da ya sa dangin maza ba sa iya sakin jikinsu su bararraje a gidan ɗan uwansu ba kamar dangin matar gida ba waɗanda su suna iya sakewa su yadda suke so a gidan 'yar uwarsu. mace a gidanta fa isasshiya ce mace a gidanta fa chief security ce mace a gidanta fa ita ce emir mace a gidanta chief executive ce mace a gidanta ita ce cnc ba wanda ya isa ko ya kamata a ce ya zo ginta yana wata iza su kuma yan uwan miji wani ne ba sa so su gani tana gidanta ita ke shata layin mai yan uwan miji za su iya yi musamman idan ta fahimci masu zakewa ne ko wuce gona da iri don ba kasafai mata ke barin wannan idan suka bari akan iya zuwa gidansu a yi musu cin kashi so wannan shata layin da ƙoƙarin killace su da tsaye da su iya matsayinsu su kuma ya sa suke ganin bai kamata a ce an yi musu haka ba sai kuma daga baya sai su ga to gara su ɗaya ɗari kada rai ya ɓaci kada hankali ya tashi ko ka ɗan uwan mai gaba mu kyauta ba ko kuma kai haifa masa da fitina a gidansa amma tushen abin shine mace ke ginda iyaka ga 'yan uwan mijinta a gidanta wani lokaci ta magana wani lokaci ta aiki wani lokaci ta ɗabi'a wani lokaci ta al'ada domin tana gudun kada 'yan uwan miji su zo su ringa yi mata wasu abubuwan da suka wuce gona da iri a gidanta su wannan kan sa 'yan uwan mijin da suka san kawaici suka san ya kamata suka fahimci rayuwa suke so dan uwan yana da matarsa lafiya sai su ɗari ɗari su baya baya su yi kafa kafa don gudun kada wata fitina ta taso a ce kuma su ne suka haifar da ita kuma magana ta biyu ita ce ita mace da kika ganta musamman matar bahaushe yan uwanta sun fi zama waɗanda take jawowa a gidanta ta abin da take so ta yi a gidanta da su fiye da yan uwan mijinta saboda gudun raini gudun wuce iyaka da gudun wasu abubuwan da take ganin za su iya haifar mata da fitina a gidan na wannan ya sa a mafi yawan lokuta za ki ga 'yan uwan nata isu idan suka zo za su sake za su bararraje domin dama haka ɗabi'ar mutum take mace a ɗabi'ance a mafi yawan lokuta ta fi zumunci ta fi jin 'yan uwanta ta fi zama comfortable yan uwanta so ta fi barin yan uwanta suke ta san yan uwanta zai yi wahala a ce sun yi wani abu da su haifi mata da a gidanta zai wahala su yi wani abu da su cutar da ita a gidanta zai wahala kuma su wuce gona da iri a wajenta zai kuma yi wahala su shiga gonar mijinta a wajenta Farfesa ya rihe mana shirin da shawarwari da kuma yadda za a shawo kan wannan matsala ta rashin jituwa tsakanin matar gida da dangin miji, wato mahita. To, magana ta farko dai ita ce mu tsarkake niyya wajen neman aure because wani lokacin zaman aure da tarbiyyar 'ya'ya da samar da 'ya'yan na rushewa nagartan na rushewa tun daga neman aure so mu tsarkake niyya mu inganta neman aurenmu nema ya zama da na gaskiya mu'amala ta zama ta gaskiya mu gina aurenmu kan gaskiya ko mu rage karerayi ko mu daina karerayi akan neman aure da yin aure a zamantakewa ya mu na farko ke na biyu idan aka zo za a yi aure ko kuma bayan an yi aure kowanne jinsi na daga cikin mutane da ke zuwa gidan miji misali shi mijin yan uwansa ita matar yan uwanta kowa ya kamata ya san iyakarsa domin ita iyakar na haifar ko na samar da fahimta da ƙwarewa na haifar da kuma samar da zamantakewa nagartacciya wanda ƙarshe ke haifar da zaman lafiya a wannan zamantakewa ta aure ya kamata miji ya san iyakarsa mace ta san iyakarta yan uwansa su san iyakarsu yan uwan mata su san iyakarsu idan kowa ya tsaya a matsayarsa ya mutunta kansa ya san darajar kansa ya kuma mutunta dan uwansa to zaki ga waɗannan fitintunin sun ragu ita matar ka iya saki idan yan mijinta sun zo ta iya basu amma idan ta fahimci da mutuntawa da darajawa da sanin kima da kuma sanin ita matsayinta a gida su ma kuma yan uwansa sukan iya ɗaukata kamar komai idan ta mutunta ta daraja ta kuma kalle shi a matsayin yan mijinta ta kuma basu suna yin abubuwan da ya kamata su yi a gida ba ta da sun wuce iyaka ba na wani abu da yake da muhimmanci wanda zan ƙara emphasizing shine wannan sanin matsayin a gida kuma kowa ya tsaya iya matsayarsa ba tare da ya wuce gona da iri ba abu na uku mata su sani yan uwan miji na da muhimmanci a rayuwa aurensu yan uwan su ma da muhimmanci a rayuwa aurensu a lokacin da suke so su samar da iyaka ga yan uwan mijinsu to su yi su cikin nutsuwa da fahimta da martaba da girmamawa ga 'yan uwan mijinsu domin wani lokaci maganganu da suka iya ɗauka daga gida su kai gidansu tushe su sanar kan iya haifar da wata fitinan da za ta iya haifar da tashin hankali a wannan zamantakewar na aure so ɗaya daga cikin mafita shine ita matar ta san cewa yan uwan mijinta na da muhimmanci na da kima a rayuwarta ta aurenta musamman idan ta ba su kimar tasu da darajar tasu da martabar su da ya kamata ba su a matsayin su na yan uwan mijinta ba tare da ta nuna musu ba su isa ba ba tare da ta rena su ba ba tare da tana ganin su ba su kai komai ba suna so su shiga rayuwarta ta aure ba domin kada ta manta ita mata yan uwan miji fa na kallon matar dan uwansu ta mallake ta handabe ta hadiye komai na mijin bayan mijin har ma da duk wani abu na dukiyarsa musamman idan aka ce mijin na da wani abu na dukiya ko na rufin asiri a rayuwa kuma ana masa kallon wannan abu na karshe wanda yake da muhimmanci shine mutane su nemi ilimi na addini da zamantakewa na zaman aure a rayuwa tun kafin a yi aure kuma da bayan an yi aure da kuma yadda za a gina makoma. Karshen shirin daga Laraba kenan na wannan makon sai kuma rana ya kyau da izinin Allah mu taho muku da wani sabon shiri. Akan yadda matasan wannan zamani suke yin amfani da bidiyon tsiraiti ko na lalata domin su cimma wani burin kansu. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai kuma abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed. da editan Musagir Kano Sale da kuma shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari. Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kawar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.